radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na hau wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da farko dai zan fara da shirin nan ne na koma noma bayan sa za mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na rana idan da lokaci makarantar karanto su daga cikin labaran da muke dauke da su amma kafin a ji na abubuwan da na ambata din sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 27 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai daga 26 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu wari kuma san cewa shekaru 185 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara ta 1837 aka ba hannu a tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma shugabannin masu gwamnatin kwatar yancin kai na kasar algeria abdulkadir aljazairi bayan mamayar kasa algeria a shekara ta 1832 amir abdulkadir aljazairi ya fara yunkurinsa na korar turan faransa 'yan mulkin mallaka da kasar algeria kuma ya samu nasarori masu tarin yawa a kansu wannan ya tilasta ma faransawan sulhuntawa da shi yarjejeniyar dai ta kunshi cewa turan mulkin mallaka ta su miƙa dukkanin yankunan ƙasar algeria ga al'ummar ƙasar yayin da kuma tashoshin jiragen ruwa guda biyar na ƙasar ta algeria su ne kawai za su ci gaba da kasancewa a hannun faransa amma daga bisani kuma turawan sun saba alkawalin da suka yi wanda hakan ya sa a cikin shekara ta da da talatin 1839 amir abdulkadir aljazairi ya sake shilanta yaƙi a kansu to amma sai dai a wannan karan morocco da tunisia sun taimaka ma turan mulkin mallaka na faransa domin kaddamar da yaki akan ƙasa algeria wanda hakan ya sa amirar abdulkadir bai samu nasara a wannan yaki ba sakamakon taron dangi da aka yi musu inda daga ƙarshe dai alatilas ya mika kai turan faransa sun kame shi sun ɗaure shi na tsawon shekaru kafin daga bisani kuma suka sake shi bisa shar'in cewa zai fice daga algeria kuma ba zai sake dawowa ƙasar ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa amir abdulkadir aljazairi ya rasu a birnin damascus na kasar syria a shekara ta 1883 yana da shekaru 75 a duniya da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara ta 1910 robert koch fitaccen likita ɗan ƙasar jamus wanda ya gano ƙwayar cutar shan inna ya rasu koch ya kammala karatunsa na jami'a a fannin likitanci sannan ya shiga bincike akan wasu cututtuka waɗanda suka hada da tarin tb malaria kwalara da kuma cutar ciwon daji wato kansa a shekara ta 1882 ne ya gano kwa cutar tarin tb sannan kuma daga baya ya je kasashen afirka ta kudu masar da kuma indiya domin gudanar da bincike akan cutar malaria da kuma irin cututtukan da suke addabar mutane a waɗannan kasashe robert koch ya karbi kyautar nobel a shekara ta biyar.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 majalisar dokokin kasar iraki ta zartar da wata doka ta haramta kwalla alaka da isra'ila a najeriya kuwa an gudanar da zaɓukan fitar da gwani na gwamnoni na jam'iyyar apc yanzu kuma ga labaran da ke a yin kada ƙuri'ar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar jiya alhamis rasha da china sun yi fatali da daftarin ƙudurin da amurka ta gabatar na fadar takunkumi wanda aka gabawa koriya ta arewa kasashe goma sha uku ne dai suka rage a majalisar waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar amincewa daftarin ƙudurin yayin da rasha da china suka yi fitali da hakan daftarin ƙudurin dai ya kunshi allah dai da harba makamai masu lizami da kore ta arewa ta yi a ranar 24 ga watan maris da kuma wasu gwaje-gwaje na makamai masu linzami wanda kasar koriya ta arewa ta yi daftarin kudirin ya ba da shawarar rage yawan ɗanyen man fetur da ake samarwa ga kore ta arewa bisa ga kuduri na ƙasa da ƙasa a baya 'yan majalisar dokokin ƙasar iraq baki ɗayan su sun amince da daftarin kudirin dokar haramta ƙwalla alaƙa da gwamnatin isra'ila kamfanin dalancin labaran iraki ya bayar da rahoton cewa a cewar daftarin ɗaya daga cikin mahimman batutuwa a wannan doka shine duk wani aiki na siyasa ko tsaro tattalin arziki fasaha al'adu wasanni kimiyya tare da gwamnatin isra'ila abu ne ba halastace bisa dokar iraki ba wakilan kasar irakin sun kuma tarera taken nuna adawa da irin matakan da isra'il take ɗauka na cutar da al'ummar falastinu da kuma kita alfarmar wurare masu tsarki tun kafin wani lokacin da an gabatar da daftarin kudirin da nufin yin zama a kansa da kuma kada ƙuri'a bayan tattaunawa tsakanin 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya an zartar da ƙuduran tare da mayar da shi doka a cikin dokokin ƙasar iraki to jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta kwana tana gudanar da zaben fitar da guni na masu neman takarar mukamin gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar a wasu jihohin zaben da ya gudana lafiya yayin da wasu jihohin kuma aka fuskanci 'yan matsaloli waɗanda ba a rasa ba a tsakanin 'yan takarar wasu gwamnonin sun samu damar ci gaba da kasancewa a jam'iyyar tasu domin yin takara a karo na biyu yanzu kuma aka sami sabbin fuskoki a wasu jihohin duk da cewa dai zaɓukan sun gudana lami lafiya amma dai wasu daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasara ba sun kuka kan abin da suka kira magudi ko kuma nuna musu karfa-karfa a bangaren wasanni kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta ac milan a ƙasar italiya ta nasarar ɗaukar kofin gasar serie a na bana kuma na goma sha tara a jimilla wanda rabon da ta lashe kofin tun bayan kakar wasa ta goma sha ɗaya kuma ta samu nasara ne bayan da ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Sassuolo da ci uku da nema a wasan mako na 38 na gasar a minti na goma sha bakwai da fara wasan ne da oliver groud ya ce kwallar farko sannan kuma ya kara ta biyu a minti na 32 wannan nasara dai ta faranta wa magoya bayan kungiyar kwallon kafan ta isi Milan ta kasar Italiya daukar kofin na Serie A na bana. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin nan na mukoma noma mu noma Masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wato rawar da mata suke takawa a harkar noma a Najeriya kuma wani sabon yunkuri da aka fito da shi domin ganin cewa an daidaita su da maza a wannan fage na noma tushen arziki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mata suna taka gagarumar rawa a harkokin noma a najeriya wasu rahotanni suna nuni da cewa kaso 70 zuwa 80 cikin 100 na ma'aikatan noma a najeriya mata ne idan aka ce ma'aikatan noma ana nufin masu yin noman da kansu da kuma masu sarrafa kayan abinci da aka noma domin a shigar da shi kasuwanni sannan kuma da sayar da su kansu kayayyakin amfanin gonar a cikin kasuwanni da dama a kowace kusurwa ta ƙasar ta najeriya sai dai kuma duk da wannan gagarumin rawar da mata suke takawa a fagen harkar noma ana zargin cewa ba su samun ƙasar noma wacce za a ce wannan mallakinsu ce idan a kwatanta su da sauran maza manoma wato ƙasar da ake baiwa matan ko kuma suka mallaka a halin yanzu bata taka kara ta karya ba nan kuma ba kasafai matan suke samun basuka irin waɗanda ake baiwa manoma maza ba ko samun horo a fage daban-daban na noma balle kuma kayan zamani na aikin noma. ƙananan manoma mata suna riƙe da gonakin da ba su wuce kaso sha hudu cikin ɗari na gonakin da ake nomawa a faɗin ƙasar ta najeriya ba kwazon da mata suke nunawa a cikin harkokin noma da hada-hadar amfanin gona Shi ne ya sa ake hasashen cewa idan fa za a ce za a ba su dama daidai da yadda ake baiwa manoma maza to za ga sauyi a ƙasa za su ba da tasu gagarumar gudunmawar wajen rage talaucin da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa wasu masu rajin kare haƙoƙin mata hatta a cikin fagen noma suna ganin cewa mayar da matan saniyar ware ko kuma gefe a fagen noma ba shi da bambanci ko kuma wani yanki ne na nuna musu bambanci da ake yi a fannoni bambanta na rayuwa a dalilin haka ne wata ƙungiya ta yunkuro domin ganin an bai wa matan damar da su ma za su taka gagarumin rawa wacce suka iya a fagen wadata ƙasa da abinci shirin mai taken jagorancin mata a fagen noma yana da fuskoki da dama a ƙarƙashin wannan shirin ana son kawar da duk wani tarnaki da ya shige wa matan gaba akan hanyar su ta zama sarakunan noma daidai da 'yan uwansu maza ya zuwa yanzu masu tafiyar da wannan shirin sun buɗe ayyukansu gadan-gadan a jihohin kwara benue osun da kuma inugu wanda daga can suke sai zama kamar zakaran gwajin dafi domin bunƙasa da kuma faɗaɗa wannan shirin a sauran jihohin ƙasar daga cikin fagage da masu shirin suke son mayar da hankali da akwai baiwa ƙananan manoma mata kayan aiki da kuma wato kafa ƙungiyoyi nasu na mata manoma ba su horo domin su samu ƙwarewa da kuma isar da muroyinsu zuwa ga cibiyoyin mulki na kasar kama daga majalisu na jihohi har zuwa na tarayya hakanan kuma faɗakar da matan da su fito domin a dama da su a wannan fage to da fatan dai wannan shirin zai kai ga haifar da ɗa mai ido domin ƙara wadata ƙasa da abinci masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.

lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cutar kyandar biri wace yanzu haka ta bulla a kasashen turai da dama. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarilla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan cutar kyandar biri. Cutar da yanzu haka take yaduwa a wasu kasashen turai. An kiyasta kimanin mutum ɗari da suka riga suka kamu da wannan cutar wacce a can baya aka santa a nahiyar Afirka musamman a yammaci da kuma tsakiyar ta To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito muna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sa koya ita wannan cutar ta kindar biri take a wannan cuta da ake kira kyandan birai shine ake kiran su monkeypox ita dai wannan cuta ce wanda ba a santa a kasashen turai ba a kasashen afirka ta yamma da congo aka santa nan haka ma aka raba ta kala biyu kashi na farko da yake fitowa daga afirka ta yamma kamar west africa kenan da kuma wanda yake fitowa daga kasashen congo ake kiran shi congo basin ta cuta ce da take fitowa da farkonta yakan yadu tsakanin dabbobi sai ta zo kuma tana yaduwa tsakanin mutum da mutum akwai abubuwa da suka sa ta faɗo ake gane wannan ciwo da farko dai akwai mutum zai zo da abin nan kuraje haka da aka san kurajen nan baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo kuraje kamar su ake kiran shi zosta da su missile da su wani happy simplex sai a gano wayannan ba shi ba ne sai ya zo kuma da kamar da ciwon kai da kuma zazzabi mai zafi da kuma kaluluwa su ta fitowa a jikin mutum da ciwon jiki haka da ciwon baya. To dokta komi ke haddasa ita wannan cutar ta kyandar biri? A wannan cuta ba wai virus ne ke yawo tsakanin dabbobi zuwa dabbobi har aka samu ya ballu kuma yakan yaɗu tsakanin ɗan adam da ɗan adam. a ba za a ce ga abin da yake jawo ta ba lalle wannan virus ne da ya bar jikin dabbobi yake yaduwa a mutane a mutane ana kiyasin cewa masu cin naman da ba a dafa shi isasshe ba da kuma cin abubuwan dabbobi kamar su dasu, da su nama da su abin nan wanda ba a tabbatar da shi dabban ya kamu ko bai kamu ba to kaga sai ya bar jikin dabbobin kenan har ya kamu yan adam kamar da na faɗa kuma cuta ce da take nan a zaune a kasashen afirka da wajajen su congo su nigeria su ghana su gabon su kamaru to nan ne aka yi samun wannan cutan ya fi yaduwa to ko waɗanne alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da ita wannan cutar ta kendar bari wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa To kaman dai su a kasashen turawa tana da kaman a rigakafi akwai vaccine da ake yi amma yawanci an fi wa wa'inda suke kusa da wanda za su iya kamuwa da wannan ciwo shine ma'aikatan kiwon lafiya da kuma mutane suna kan ana zance cewa za a iya yin wannan allurar rigakafin da yawa ita dai kaman yadda aka sani ana kamuwa da ita ne mutum ya zo kusa da wanda yake da ita kamar ka haɗu da ƙurajen da suke fitowa ko kuma irin duka launin yanayin ruwa da yake fita a jikin mutum da kuma su jini ya haɗu da mutum kamar yadda ake kama da cututtuka wanda suke alaƙa ko da mutum yana yin atishawa ko tari abubuwan da suke fita a jikin shi mutum yakan iya kamuwa da ita amma an ce akwai ta amma ba a kasashen mu ba su kasashen turai da ba a san da wannan ba yanzu ya fara zuwa ga wajensu shine ake neman yin rigakafi kuma ƙarin bayani shine har yanzu ba a gano mutanen da suke kamuwa da wannan cuta a kasashen turai kamar su birtaniya kamar su spain kamar su a poland da israel duk mutane suka kamu da su sai aka gano cewa ma mutanen nan ba su yi alaka da su wajajen amerika ba su yi alaka da sun yi tafiya sun zo kasashen afirka ko kasashen zuwa su kango ba so babu zancen a gano sun zo sun kama cutar da kanan suka kai can to ana bincike ya aka yi su ba su yi tafiya ba ba su kamu da haɗu da wanda ya yi tafiya ba kuma suka kama cutar to abin da ake ta bincike kenan a yanzu na ce a likitoci To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa boh inda a yau muke tattaunawa game da batun cutar nan ta kyandarbari cutar da yanzu haka take yaduwa a wasu kasashen turai kuma muna kan tattaunawa ne da Dr. Bukar Garema kwararren likita asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. To duk tambayar mu ta gaba ita ce ko me ya kamata hukumomi su yi domin dakile yaduwarta Um, kamar su kasashen turai suna ɗaukan matakai uh, kamar da na faɗa da farko shine a killace wayanda aka gano suna da wannan ciwo kuma an gano yanzu wani yanayi da irin maza masu haɗuwa da maza kamar luwaɗi kenan bisa alamu sun fi kamuwa da wannan so suna kan bincike a laboratory da kuma a ga wani irin ciwo ne a cikin ko na congo ne ko na west africa ne fi yawa don na congo ya fi illa so suna kan bincike a gano ma daga ina ne wannan ciwon don har yanzu ba a gano mutanen da suka kamu da shi da kamar na faɗa da farko ba su tafi ƙasashen ba su zo daga kasashen da wannan cutan tafi zama endemic tafi zama a ƙasashensu ba To masu sauraro da wannan ne shirin na yau kawo ƙarshe sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. turai na makawa karshen shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci amma da kimar ɗan sauran dagogi kaɗan za mu karanto su daga cikin labaran da aka saurara a yin kaɗa ƙuri'ar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar jiya alhamis rasha da china sun yi fatali da daftarin ƙudurin da amurka ta gabatar na fadar takunkumi wanda aka gabawa koriya ta arewa ƙasashe goma sha uku ne dai suka rage a majalisar waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar amincewa daftarin ƙudurin yayin da rasha da china suka yi fitali da hakan daftarin kudirin da ya kunshi yin allah wadai da harba mukamai masu lizami da koriya ta arewa ta yi a ranar 24 ga watan maris da kuma wasu gwaje-gwaje na mukamai masu linzami wanda kasar koriya ta arewa ta yi daftarin kudirin ya ba da shawarar rage yawan danyen man fetur da ake samarwa ga koriya ta arewa bisa ga kudiri na kasa da kasa a baya 'yan majalisar dokokin kasar iraki baki ɗayansu sun amince da daftarin ƙudurin dokar haram ta ƙwalla alaƙa da gwamnatin isra'ila kamfanin dalancin labaran iraki ya bayar da rahoton cewa a cewar daftarin ɗaya daga cikin mahimman batutuwa a wannan doka shine duk wani aiki na siyasa ko tsaro tattalin arziki fasaha al'adu wasanni kimiyya tare da gwamnatin isra'ila abu ne ba halastacce bisa dokar iraki ba wakilan kasar irakin sun kuma tarera taken nuna adawa da irin matakan da isra'il take dauka na cutar da al'ummar falasɗinu da kuma kita alfarmar wurare masu tsarki to donan zamu karkare sai allah kama can anjima jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya